وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يو لاربا 22 ga watan safar hijira na da shekara 430 daidai da takwas ga watan biyu shekara ta tara. muna cikin babi na farko na littafin iktida siratul mustaqim a darasin da ya gabata mun karanta labarin wasu matasa wanda Allah maɗaukaki ya bayar a suratul kahfi matasa waɗanda suka shiga wani kogo saboda gudun kafirci kuma Allah maɗaukaki ya ɗora musu bacci tsawon shekara ɗari uku da tara. Allah maɗaukaki ya yi bayani cewa mutanen wannan gari sun yi jayayya a kan abin da ya kamata a yi domin girmamawa a ƙofar wannan kogon. me ya kamata a yi a kofar wannan kogo domin girmama waɗannan matasa masu tsoron Allah maɗaukaki. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا mutanen wannan alkariya sun yi jayayya game da abin da ya kamata a yi a kofar wannan kogo wanda zai zamanto girmamawa ga waɗannan matasa wasu suka ce a rufe bakin kogon saboda kada wani ɗan adam ya yi ƙoƙarin isa ga waɗannan matasa ya cutar da su ƙalar ladina galabu ala amrihim amma waɗanda suka yi rinjaye a kan al'amarin da ake tattaunawa cewa suka yi na alaihim masjida masallaci za mu riƙe a bakin wannan kogo wannan shine abin da shawara ta tsaya a kai za a gina masallaci a bakin wannan kogo to shin waɗanda suka ba da wannan shawara a gina masallaci a bakin wannan kogo musulmai ne ko kuma kafirai ka duba tafsirin al'imamu tabari mujallar na goma sha biyar shafi na ɗari da goma sha tara nan ne darasinmu ya fara shekul islam ibn taimiyya a cikin littafin iktida'u siratin mustaqim ya ce wa Allah ta'ala Allah maɗaukaki wa Allah subhana Allah mai tsarki da ɗaukaka yake cewa قال الذين غلبوا ala أمرهم لنتخذن alaihim masjida waɗanda suka yi rinjaye a akan al'amarinsu sai suka ce za mu rigi masallaci a bakin wannan kogo fakana ballon bal wal magbubu alaihi batattu har ma da waɗanda Allah ya fushi da su wato yahudawa da nasara baki ɗaya a dalilin wannan kissa shekul islam ya ce المساجد masajida قبور الأنبياء والصالحين sai suna gina masallatai akan ƙaburburan annabawa da mutanen kwarai a dalilin haka ya sa yahudawa da kiristoci suke gina wuraren ibadansu akan ƙaburbura na annabawa da mutanen kwarai وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك في غير موطن شيك منظم الله ya hana al'ummarsa ba a wuri ɗaya ba hadisai da yawa manzon Allah ya hana al'ummarsa kada su gina masallaci akan kabarin wani annabi ko mutumin kwarai hatta fi waqti mufaraqatihi duniya har ma lokacin da manzon Allah ya zo rabuwa da duniya sai da ya tsananta wannan gargaɗi ga sa bi abi huwa wa ummi in ji shekul islam ka duba tajul arus littafin azubaidi mujallar na farko shafi na 108 qaulul insani li sahibihi bi abi anta zamanin annabi muhammad sahabbai sukan faɗi irin wannan kalma da shekul islam ya faɗa bi abi huwa wa ummi azubaidi ya ce ma'anarsa afdika bi abi ina ba da fansar mahaifina gare ka ya rasulallah abin nufi sahabbai sukan ce bi abi anta wa ummi suna nufin muna ba da fansar iyayenmu gare ka ya rasulallah wato in ta kama mu ba da iyayenmu saboda mu fanshe ka za mu iya bayarwa wannan wani lafazi ne da yake nuna matukar girmamawan sahabban annabi muhammad saboda koyi da su shekul islam ya kawo wannan lafazi a nan ibn bas a cikin majmu'u fatawa wa maqalatin mutanawwi'a mujallal na farko shafi na 434 yace wa qad ta'allaka ba'd an-nas fi hadha al-bab bi qawlihi azza wa jalla fi kitabi ahli al-kahf wannan labari na matasa da Allah ya bayar a suratul kahfi cewar an gina masallaci a kogon da suke a bakin kogon da suka shiga bin baz ya ce akwai malamai miyagun malamai da suke kafa hujja da wannan kissa Allah ya ce ƙalar ladina galabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida miyagun malamai suna kafa hujja da wannan ayar cewa babu laifi don an gina masallaci akan kabarin annabin Allah ko ko wani waliyin Allah ai ga ayar alkur'ani bin baz ya ce wal jawabu an zalika an yuqal inna allah subhanahu wa ta'ala akhbara an ru'asa wa ahli saitara fi zalika zaman Allah ya ba da labari ne game da shugabanni masu mulki a wancan zamani annahum qalu hadhihi al su ne suka yi muhawara tsakanin juna me ya kamata mu yi ma waɗannan matasa masu tsananta tsoronsu ga Allah madaukaki bin Baz ya ce waɗannan shugabanni su suka yi muhawara tsakanin juna har dai shawara ta kaya akan cewa za a gina masallaci a ƙofar kogon Allah ya ba da labarin wannan a cikin alƙur'ani walaisa zalika ala sabilin riba wa taqriri lahu da Allah ya bada wannan labarin ai ba wai Allah yana nufin ya yarda da abin da shugabannin nan suka aikata ba ne ba kuma Allah yana nufin ya tabbatar da abin da suka aikata ne ga al'ummar annabi Muhammad ba ba wai Allah ya gaya muku ga abin da aka yi a kofar kogon don kuma mabiyan annabi Muhammad ku rika aikatawa ba haka nan ba ne in ji bin ba Allah ya ji kansa wa inna ma huwa ala sabili dhanni wal aibi wat tanfiri min sanihihim Allah ya kawo wannan labarin ne domin ku mabiyan annabi Muhammad a tabbatar muku fa Allah bai so abinda da waɗancan mutane suka yi ba Allah ya kawo kisan ne saboda ya aibanta abinda da mutanen suka yi na gina masallaci a wannan gurin kuma saboda a tsawatar muku ku musulmai kada ku yi aiki irin nasu to ina hujja shi dai abin da Allah ya faɗa قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم masjida. waɗanda suka yi rinjaye kan al'amarinsu suka ce za mu riki masallaci akan wurin da matasan nan suke ya za a yi mu gane cewa abin nan da aka aikata na gina masallaci a wurin babu kyau bin ba. yace wa yadullu ala zalika anna rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alladhi unzilat alaihi hazihi al-aya waye aka saukar masa da wannan sura suratul kahfi inji bin baz wanda aka saukar masa wannan aya wanda aka saukar masa da littafin alqur'ani shine annabi muhammad wa huwa a'lamun nasi bi ta'wiliha annabi shi ya fi kowa sanin fassarar ayar alkur'ani da dai a ce Allah ya ba mu labari an gina masallaci a daidai wajen kogon nan saboda mu yi koyi da abin da waɗancan mutane suka yi ne da haka ne to da kuwa annabi muhammad wanda ya zo da littafin alkur'ani din ba a samu ya yi tsawatarwa a kan yin haka ɗin ba sai gashi an samu shi manzon Allah qad ha ummatahu an ittikhadil masajidi alal al-qubur ya hana kada su gina masallatai akan kaburbura wa hazzarahum min dalika annabi yayi gargadi ga musulmai wala ana wa dhamma man fa'alahu har ta kai ga manzon Allah ya la'anci wanda ya aikata haka din manzon Allah ya aibanta mutumin da ya gina masallaci akan kabari kaga tun da ya kai ga manzon Allah ya la'anci wanda ya yi haka wannan ya gwada maka cewa ashe Allah bai ji daɗin abin da mutanen suka aikata ba walau kana ja'izan lama shaddada rasulullahi fi dalika ذلك azima da dai a ce halal ne a gina masallaci a kan kabari to da ba a samu hadisai waɗanda suke nuna tsanantawar da annabi ya yi wa ba daga fi dalika hatta la'ana man fa'alahu manzon Allah ya tsananta har ta kai ga ya la'anci wanda ya haka nan wa akhbara annahu min shirarin khalqi inda Allah azza wa jalla har annabi ya ba da labari cewa masu yin haka su ne a shararu mafi sharrin halitta a wajen Allah madaukaki wa haza fihi kifayatun wa muqni'un li talibil haqq wannan kadai ya isa ya gamsar da mai neman gaskiya da dai a ce abin da suka aikata yana da kyau da manzon Allah bai tsawatar akan aikata irin haka din ba walau faradna anna ittikhadha al-masajid ala al ja'izun liman qablana muqaddara cewa a zamanin da kafin zuwan annabi Muhammad halal ne a yi ginin masallaci a kabari muƙaddara a kan cewa zamanin da halal ne yin hakan lam yajuz lana ta'assi bihim fi zalika duk da haka ba daidai bane mai koyi da su me yasa li anna shari'atana nasikhatun lishara'i qablaha saboda shari'ar mu shari'ar annabin mu tana goge shari'ar da ta gabaci zamanin annabin mu idan aka samu a zamanin wani annabi Allah ya halatta aikata wani abu amma shi annabi muhammad da ya taho sai ya hana wannan yana gwada maka cewa wannan abin a zamanin annabi muhammad haramun ne wa rasuluna alaihi salatu wassalam huwa khatimin rusul annabinmu shine cikon annabawa na ƙarshensu wa shari'atuhu kamila ammatun shari'ar annabi muhammad kammalalliya ce ta game dukkan sassa na rayuwa wa qad nahana an ittikhadil masajidi alal qubur annabi ya hana mu mu gina masallatai akan kaburbura falam tajuz lana mukhalafatuhu haramun ne mu saba wa annabi muhammad wa wajaba alaina ittiba'uhu wa tamassuku bima ja'a bihi wajibi ne mu yi biyayya ga manzon Allah mu yi riko da abin da ya zo mana da shi wa tarku ma khalafa zalika min ash-shara'i qadima mu bar dukkan wani abin da ya saba matafarkin annabi Muhammad ko da an same shi a zamanin annabawan farko والعادات المستحسنة عند من فعلها لأنه لا أكمل من شرع الله ولا هدى أحسن من هدى رسول الله babu shari'ar da ta fi cika babu shiriya da ta fi kyau irin shiriyar annabi muhammad wannan jawabi magana ce ta bin ba marigayi a cikin littafin fatawarsa mujallar na farko shafin 434 shekul islam ya ce annabi ya hana al'ummarsa yin haka cikin wurare da yawa hadisai da yawa wa qad naha rasulullahi ummatahu an zalika fi ghairi mawtini manzon Allah ya hana al'ummar su gina masallaci akan kabari ba hadisi ya ba hadisan da yawa misalinsu shi ne hadisin da yake cikin sahihul bukhari hadisi na 330 sahihu muslim hadisi na 529 aisha Allah shi kara mata yarda قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا manzon Allah ya ce Allah ya la'anci Yahudawa da Nasara me dalilin la'anta su saboda sun riƙi kaburburan annabawa a matsayin wuraren ibada aisha ta ce yuhaddiru ma sana'u annabi yana gargadi ne game da abin da yahudawa da nasara suka aikata na gina wuraren ibadansu akan kaburbura da dalika la ubriza qabruhu in ba dan haka ba da an fitar da kabarin manzon Allah da ba abin da annabi Muhammad a cikin ɗaki ba da an fitar da kabarinsa cikin makabarta na musulmai gaira annahu khashiya an yuttakhadha masjida manzon Allah ya ji tsoron idan ya bari bai yi wannan gargadi ba har ya bar duniya mutane za su mayar da kabarinsa wurin ibada saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta gargadi na biyu akwai hadisin ummu salama da ummu habiba dukkansu matan annabi muhammad ne zakarata li rasulillahi kanisa ra'ataha hadi ardil habasha lokacin da suke ethiopia abisiniya kasar habasha suna gaya wa annabi muhammad a lokacin da suke habasha sun ga wani coci wannan cocin ga yanda siffansa yake wa ma fi hamina suwar ga hotuna zane-zane a cikin cocin suna gaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله manzon Allah ya ce kun ga waɗannan mutane kiristoci idan mutumin kwarai ya mutu cikinsu al'adarsu ce sai su gina wurin ibada a kan kabarinsa kuma su yi zane-zane a cikin wurin ibadan nansu sai manzon Allah ya ce waɗannan masu yin haka su ne a shararun halittu a wajen Allah a ranar tashin kiyama hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 427 da kuma sahihu muslim hadisi na 528 ummu salama tana cikin mata waɗanda suka yi hijira zuwa habasha ita da mijinta abu salama su ne ma mutane na farko waɗanda suka yi hijira a tarihin musulunci awwalu man hajara fil islam ka duba tahzibun nawawi mujallar da biyu shafi na biyu. ummu salama ita da mijinta abu salama sun yi hijira sau biyu a tarihinsu hijira na farko a shekara ta biyar bayan allah ya ba wa annabi muhammad annabci samun shekaru biyar na farko a wannan lokaci da azabtarwa ya fara tsananta ga musulmai suka yi hijira da ita da mijinta suna cikin waɗanda suka fara musulunta a gaban manzon Allah bayan sun tafi habasha da 'yan watanni sai labari ya isa gare su cewa al'amura sun dan yi kyau don haka suka sake dawowa maka suna dawowa suka tarar da al'amarin bai gyaru ba kafirai tun daɗa tsananta cutarwa ga musulmai don haka a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu izini suka sake yin hijira suka koma habasha Hijiran su biyu kafin su dawo madina su zauna tare da annabi da ita da mijinta su duba abbabakatul kubra jasa na farko shafin ɗari 203 bayan annabi ya yi hijira ya bar makka ya koma madina wannan lokaci suka bar kasan habasha da ita da mijinta suka dawo madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi yakin badar aka yi yakin uhudu a yakin mijinta abu salama ya samu rauni a dantsansa ya yi ta jinyar wannan raunin har dai aka samu wata guda bayan haka Allah maɗaukaki ya yi nufin cewa wannan rauni da ya samu shine zai yi dalilin ajalinsa <clears throat> ya mutu hijira da shekara hudu wato bayan dawowan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam garin madina da shekaru hudu ya bar matarsa ummu salama da yara guda hudu salama da umar da durratu da zainab mata biyu maza biyu babban ɗansa shine ake kira salama don haka yasa ake kiransa abu salama ita kuma ake kiranta ummu salama sannan akwai umar akwai durratu akwai kuma zainab waɗannan yara dukkansu sun girma a gidan manzon Allah bayan ummu salama ta fita ta kaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ka duba tarihi ibn hisham mujallar na farko shafi 255 shi abu salama dinnan asali sunansa abdullah bin abdul asad dan uwa ne ga manzon allah ta fuskoki kashi biyu fuska ta farko ya sha nono ɗaya da annabi muhammad na biyu uwarsa ita ce barratu bintu abdul muttalib ya take ga baban annabi muhammad da baban manzon Allah da uwar abdullahi bin abdul asad shine abu salama da baban manzon Allah da uwarsa su ɗaya shine abdul muttalib duba al-isaba fi sahaba mujallar na uku shafin 236 don haka sananne ne ga annabi muhammad dan uwa ne ga manzon Allah na jini kuma dan uwa ne ta sashin wurin shayarwa bayan abu salama ya rasu manzon Allah ya auri ummu salama bayan ta gama idda ta gama takaba ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru bakwai ita ma ummu habiba ta yi hijira zuwa habasha tana cikin waɗanda suka yi hijira a farkon musulunci ummu habiba yar abu sufyan Allah shi kara musu yarda mijinta ana kiransa Ubaidullah bin Jahash ummu habiba asalin sunanta ramlatu bintu abi sufyan da ita da mijinta suna cikin waɗanda suka fara musulunta a zamanin musulunci farkon zamani waɗanda suka fara musulunta a gaban manzon Allah har ma suka samu damar yin hijira zuwa habasha sai da cikin ikon Allah shi wannan mijin nata bayan sun koma habasha sai ya yi ridda ya koma addinin kiristaniti ya kama shan giya har dai Allah ya nufin ajalinsa a wannan hali sai ga shi mijinta ya mutu ya barta a kasan habasha annabi sallallahu alaihi wasallam ya san darajan wannan mata ummu habiba ramlatu bintu abi sufyan babanta babban mutum ne a garin makka abu sufiyan ga ƙoƙarin da ta yi na karban addinin musulunci a irin wannan yanayi babanta a wannan lokaci yana cikin masu tsananta kiyayya ga annabi muhammad gashi ta yi hijira ta koma habasha mijin nata ya yi ridda ya mutu kaga ta shiga wani hali nan take annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ma sarkin habasha annajashi yana buƙatar ya ɗaura masa aure da ummu habiba saboda annabi ya ci gaba da renon aƙidanta ka duba al-mustadrakul imam al-hakim mujallal na hudu shafi na ishirin manzon Allah ya aure ta a shekara ta bakwai ya ba da sadaki sulan zinari ɗari hudu a riwaya mafi inganci wanda in ka canza zuwa naira yana daidai da miliyan biyar da rabi auren da manzon Allah ya yi idan ka duba za ka taras da cewa akwai hikima a cikin wannan aure manzon Allah bai yi shi don sha'awa ta zuciya ba al'imamun najashi a wata riwaya aka ce shi ya ɗaura auren da annabi muhammad ruba a tabakatul kubra mujallar na takwas shafi na tis'in da bakwai don haka ummu salama ta yi hijira da mijinta abu salama sun zauna a habasha ummu habiba ramlatu bintu abi sufyan tayi hijira da mijinta sun zauna a habasha kuma daga baya mazajen nasu sun mutu annabi ya aure su ita ummu habiba ta zauna da annabi muhammad shekara hudu kafin ya bar duniya ummu salama ta zauna da manzon allah shekaru bakwai don haka sun zauna a habasha sun ga yadda rayuwa take shine suke bawa annabi muhammad labari kace ya rasulallah lokacin muna habasha mun ga wani coci kaga yadda cocin yake suna siffantawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kiristoci suna gina wurin ibadansu akan akan kaburbura sannan su rika zana hotunan mutane a cikin wuraren ibada bayan sun faɗi haka sai annabi ya ce ula'ika idza mata fihim rajulu salihu banau ala qabrihi masjida wa sawwaru tilka suwar ula'ika shirarul khalqi inda Allah manzon Allah ya waɗanda suke yin haka su ne mafi sharrin halitta a wajen Allah madaukaki kaga a cikin wannan hadisi manzon Allah ya yi tsawatarwa akan abinda kiristoci suke aikatawa na gina wurin ibada akan kabarin wani mutumin kwarai sannan hadisi na uku shine wanda al'imamu muslim ya ruwaito hadisin jundub bin abdullah hadisi na uku shine riwayar al'imamu muslim hadisi na 532 hadisin jundub bin abdullah yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul naji manzon Allah yana faɗa kwanaki biyar suka rage ya bar duniya shi yasa shaykhul islam yake cewa hatta fi waqti mufaraqatihi ad-dunya har lokacin rabuwan annabi muhammad da duniya gab da mutuwan manzon Allah annabi ya yi tsawa na ba zan riƙi khalil a cikinku ba abin da ya sa ba zan riƙi khalil a cikinku ba fa inna allaha qad ittakhazani khalila saboda Allah ya rike ni ni ne khalil gare shi kamar ta khada Ibrahim khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhastu Abu Bakrin khalila da dai zan riki wani khalil a cikin ku ku sahabbaina to da Abubakar ne na riki ala annabi ya ce ku sani ya ku sahabbai wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid al'umomin da suka gabace ku suna da wata ɗabi'a mara kyau suna mayar da ƙaburburan annabawa da mutanen ƙwarai wuraren ibadarsu ala ku sani ya ku sahabbaina in ji manzon Allah fala tattakhizul qubur masajida kada ku riki kaburbura su zama wuraren ibada fa inni anhaakum an zalika na hana ku haka me ake nufi da khalil annabi ya ce masa masahabbansa na barranta ga Allah madaukaki ba zan riƙi khalil a cikinku ba domin Allah ya rike ni a matsayin khalilinsa yanda Allah ya rike annabi Ibrahim ake kiransa khalilur rahman hakanan Allah ya rike ni a matsayin khalil gare shi da zan samu khalil a cikin ku da abubakar ne al al'imamun nawawi ya kawo fahimta kamar guda hudu wanda malamai suka yi akan ma'anar khalil larabci yare ne wanda yake da faɗi ya fi hausa faɗi da dama ana samun kalmomi waɗanda suke da wahalan a samu fassararsu a hausa al'imamun nawawi ya kawo fahimta daban-daban akan ma'anar khalil don haka in ka ɗauki kalma guda ka fassara kalma ta khalil da ita kana iya yin kuskure tattare da fahimtar wani malamin ka duba sharhu sahihi muslim mujallar na uku shafi na goma sha shida ƙila wasu malamai suka ce abinda ake nufi da khalil huwa o ilallah Shi shine mutumin da ya ƙaurace ma komai ya koma ga Allah maɗaukaki shi ake ce ma khalil a wata fahimta wasu na cewa huwal muktassu bi shay'in duna gairihi wanda yake banta da mallakan wani abu wanda wani bai mallaki wannan abin ba shi ake ce ma khalil fahimta ta uku wasu na cewa huwa mushtaqqun min al-khalla bil fath wa hiya al-haja abin da ake ce khalil shine wanda ake miƙa masa bukata wakila fahimta ta hudu wasu na cewa ƙila min al-khulla bi-dhammi mawaddatu fil qalb wanda soyayyarsa take ratsa zuciyar dan adam shi ake ce khalil al-imam an-nawawi yace fa an yakuna an takuna hajatuhu a cikin wannan hadisi abinda annabi yake nufi idan ka ɗauki ma'anar khalil a matsayin almunqati'u ilaihi wanda ake ciruwa a koma gare shi shine Allah wanda ake mika bukata gare shi annabi yana gaya masa habbansa babu wani daga cikinku wanda nake iya danganta al'amari na gare shi banda Allah maɗaukaki shi yasa annabi ya fara magana da cewa inni abra'u ilallah na barranta ga Allah domin samun khalil cikin mutane babban al'amari ne ga annabi Muhammad fa an takuna hajatuhu wa inqita'uhu ila ghairi Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar ma sahabbai bayyuwa ya danganta wata bukatarsa ga wani dan adam idan yana da wata bukata babu wanda yake mika bukatan nan gare shi illa Allah madaukaki baya danganta zuciyarsa ga wani in banda Allah madaukaki wannan shi ake ce khalil ƙarshen maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗanda suka gabace ku suna mai da kaburburan annabawa da mutanen kware a matsayin wuraren ibada ala ku sani ina muku gargaɗi fala tattakhidhul qubura masajid kada ku riki kaburbura su zame wuraren ibada gare ku yana da kyau mu yi tambaya mecece hikimar hana sallah a kaburbura domin abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a gina masallaci a kan kabari saboda kar a yi sallah ne a cikinsa sallah a kan kabari yana zuwa a siffa kashi biyu na farko as-salatu li sahibil kabri mutum ya yi sallah domin mutumin da aka binne a cikin wannan kabarin wannan babu ko shakka shirka ne mafi girma mukhrijun anil milla duk mutumin da ya fuskanci wani kabari ya yi sallah saboda girmama mutumin da ke binne a cikin wannan kabari babu shakka wannan mutumin ya kafurta. ya fita addinin musulunci ya bar sunnar annabi muhammad li'anna salata ibadatu wal ibadatu la yajuzu hali gairin ba? sallah ibada ce bai yiwuwa kayi sujuda ga wani wanda ba Allah ba wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a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 wannan ya kunshi matsaloli da dama matsala ta farko sallar jana'iza a makabarta don ita ma jana'iza sallah ce ina hukuncin mutumin da ya yi sallar jana'iza a makabarta malamai sun ce wannan babu laifi wani ya rasu wannan mutumin da ya rasu ba a samu damar yi magawansa sallah ba har aka kai ga binne shi babu laifi don an tafi kabarin wannan mutumin an yi masa sallah tun da ba a samu yi magawarsa sallah ba kafin a binne shi akwai hadisin sahihul bukhari hadisi na 458 sahihu muslim hadisi na 956 hadisin abu huraira inna rajulan aswada aw imra'atun sauda'a wata mata bakar fata ko ko wani mutum bakin fata in ji abu huraira a zamanin annabi muhammad kana ya masjida wanda ya bada labarin ya manta shin namiji aka faɗa ko ko mace ce amma dai an sani bakin fata ne ko ko bakar fata ce wannan mutumin yana ƙoƙarin kulawa da masallacin annabi muhammad wajen shara da tsaftacewa famata mutumin ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam bai ganinsa wata rana fasa'alar nabiyu sallallahu alaihi wasallam anhu annabi ya yi tambaya game da wannan mutumin faƙalo suka ce mata ai mutumin nan ya rasu sai annabi ya ce afala kuntum azantumuni bihi me yasa ba ku gaya min ba yaya ba ku sanar da ni ba mutumin da yake aiki muhimmi irin wannan sharan masallaci kulawa da wurin ibada dulluni ala kabrihi ku kai ni kabarinsa au qala kabriha ko kuwa kabarinta fa ata kabraha fa sallallahu alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho kabarin wannan mutumin ko wannan matan ya yi mata sallah a daidai kabarin hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim ashe kenan don an yi sallar jinaza a makabarta ba a yi laifi ba bai shafi wannan tsawatar wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi ba sannan malamai suna cewa sallar jinaza din ita kanta a magabarta din babu laifi cikin masu ba da wannan fatawa akwai bin baz a cikin littafin fatawarsa hakanan allajidatu da'ima sun ba da fatawa wanda bin baz yake shugabanta ruwa fatawa allajidatu da'ima mujallar na takwas shafin 392 cewa tajuzu salatu alal jinaza dakhilal maqbara kama ta juzu salatu alaiha ba'da dafni babu laifi don an yi sallar jana'iza a makabarta kamar yadda ya tabbata cewa annabi ya yi sallar jinaza a daidai kabarin wannan matan ko wannan mutumin da ya mutu so haka nan babu laifi don an yi sallar jinaza a cikin makabarta لما ثبت أن masjida كانت تقوم المسجد فماتت فسأل النبي صلى الله عليه anha fa فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني فدلوني على قبرها فدلوه عليه عليها فصلى عليها ثم قال bayan annabi ya yi makabarin sallah sai yake cewa inna hadhihi alqubura mamlu'atan zulma ala ahliha wa inna allaha yunawwiruha lahum bi salati alaihim waɗannan kaburbura da kuke gani Allah yana cika su da duhu in ji annabi Muhammad Allah yana cika kaburbura da duhu amma a dalilin addu'an da nake gawa sai Allah ya sanya mu kabarin haske don haka in an yi mutuwa ku rika sanar da ashe sallar jinaza yana zama tana zama ceto ne ga mamaci babu shakka addu'an da musulmai suke gawa wannan addu'a tana amfanar mamaci ashe kenan sallah a makabarta sallar jinaza babu laifi ko kuwa a yi sallah a daidai kabarin mamaci nan ma babu laifi sai na uku shine a salatu fil maqbara ma ada salatil jinaza mutum ya yi sallah sallar ba ta jana'iza ba sallah ta azahar ko la'asar ko magriba ko isha a makabarta fa wa hadhihi salatu batilatun wa la tasih wannan sallah bata inganta ba a karantarwar annabi Muhammad sawa'un kanat farida aw nafila sallan nan ta farilla ce mutum yi ta a makabarta ko sallar nafila ce mutum yayi ta a makabarta wannan sallah bata inganta ba me ya dalili akwai hadisin da yake cikin sahihu sunan ibn maja hadisi na ɗari shida da shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ardu kulluha masjid illal makbara wal hammam ƙasa baki ɗayanta wurin ibada ne wurin sallah ne wurin sujuda ne amma fa banda makabarta da kuma makewayi ba a sallah a wajen meye hikimar tsawatar wanda annabi ya ta yi game da gina masallaci akan kabari malamai sun yi maganganu da dama abin da ya sa annabi ya ce kada a gina kabari akan masallaci akan kabari alal misali ibn Kudama a cikin al-mughni mujallad na farko shafin 403 da muhammad ibn salih al-uthaymin a cikin littafin sa sharh al-mumti' mujallad na biyu shafin 232 sun kawo maganganu da dama hikimar da ta sa annabi muhammad ya hana musulmai su gina a akan kaburbura qaulun nabi la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid hadisin al-imam al-bukhari da kuma al-imam muslim manzon Allah ya ce Allah ya la'anci yahudawa da nasara saboda sun riki kaburburan annabawa sun mai da su wuraren ibada hikimar inna salata fil maqbara kad tuttakhadhu zari'atan ila ibadatil qubur idan aka halatta sallah a makabarta to kamar an halatta bautan waɗanda aka binne a cikin kaburburan kenan au ila tashabbuhi liman ya'budul qubur kenan an koma kwaikwayon waɗanda suke bautan kaburbura shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmai su yi sallah a lokacin da rana take fitowa ko take buya نهى النبي salati inda tulu'iha wa وغروبها li يتخذ yutakhadha zari'atan ila an tu'bada shamsu min dunillah saboda akwai kafirai da suke bautar rana a daidai lokacin da rana take bulla suna sujuda haka lokacin da rana take buya suna sujuda sai annabi ya ce to ku kada ku yi ibada a daidai lokacin da rana take bulla ko take buya don kada ku kwaikwayo da ɗabi'a ta kafirai don haka wannan ita ce hikimar da ta sa annabi yake tsawatarwa kada musulmai su riki wuraren ibada a kan kaburbura sannan akwai matsala ta hudu ita ce yin sallah a makabarta amma akwai katanga a gaban mutum wannan katanga ta raba tsakanin mutum da kabarin a wannan hali muhammadu bin salih al-usaibin yake cewa babu laifi idan kana bainaka wa bainal maqabir jidarun fasilun ya kasance akwai katanga tsakaninka da makabartan ko kabarin fala ba'asa nahya babu laifi dan mutum yayi sallah a wannan waje kadhalika idza kana bainaka wa biha musalliyan ila al yace ko ya kasance akwai titi tsakaninka da makabartan ko akwai nisa tsakaninka da makabartan ko kabarin sai kai sallah to a wannan lokaci babu laifi ala kulli halin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawatarwa akan yin masallaci akan kabari saboda kada ayi ibada a wajen shi yasa wani hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hada mutane su binne gawa a cikin gida abinda ake yin sa a ƙasar nan wurare da dama hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2040 hadisin abu huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura manzon Allah yace ce kada ku mai gidajenku su zama kaburbura kada ku mayar da gidajenku su zama kaburbura a sharhin hadisin malamai suke cewa abinda annabi ke nufi la tatruku salawati wal ibada fatakunu fiha ka'annakum amwat kada ku bar yin ibada a gidajenku sai ku zan tamfar matattu ina ne ba a sallah makabarta don haka gidan da ba a sallah a cikinsa ya zan tamfar makabarta shabbahal makanal khali anil ibadati bil Kubur annabi ya kwatanta gidan da ba a yin ibada da makabarta wal gafila anha bil mayyiti mutumin da yake da gida baya na filfilo a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta rayuwar wannan mutumin da rayuwar macece don matacce wanda aka binne shi shi ne wanda bai sallah don haka kai da baka nafi filo a gidanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta ya kamanta rayuwarka da ta matacce sun ma'atlaƙa alƙabra alal makbara annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira kabari da cewa makabarta kamar ana nufin idan baka ibada a gidanka wato tamfar rayuwa ce ta makabarta wakila wasu malamai suke cewa abinda ake nufi almuradu la tadfinu fil buyut kada ku rika binne gawayyaki a cikin gidaje me yasa aka binne annabi muhammad a cikin gida wa inna ma dufina mustafa fi baiti aisha lokacin da manzon allah ya bar duniya an binne gawansa a ɗakin aisha me yasa aka binne gawansa a ɗakin Aisha makafata tikhazi kabrihi masjida saboda kada a maida kabarinsa ya zama masallaci wurin ibada Aisha ta faɗi haka ta ce in ba don wannan tsoro da annabi ke yi ba idan aka fitar da kabarinsa karshe mutane za su mayar da wurin ya zama wurin ibada shi yasa annabi ya ce a binne shi a inda ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a binne shi a nan ɗakin da ya rasu ɗakin Aisha Allah shi kara mata yarda zakarahul qabi qala minawi fi fathil qadir yake cewa wala yaruddu alaihi annahu sallallahu alaihi wasallam dufina fi baitihi an binne annabi a gidansa shin daidai ne a binne kowa a cikin gida la li'annahu taba'a fihi sunnatal anbiya wannan ita ce sunna ta annabawa kama warada annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga bakin bakinsa yana cewa ma qubida nabiyyun illa dufina haisu yukbab babu wani annabin da ya mutu face an binne shi a inda ya mutu inda annabin ya rasu nan ake binne shi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka sunna ta binne annabawa ita ce a binne su a daidai inda suka rasu annabi ya rasu a ɗakin aisha don haka aka binne shi a daidai wannan gurin fahuwa maksusun bihim wannan an keɓance su ne ga annabawa kaɗai banda sauran musulmai don haka ba daidai ba ne kai ka bar wasiya in ka mutu a binne ka a cikin gida ko kuwa a ɗakinka abin da ya kamata shine a fitar da ah, gawanka a binne ta a makabartan musulmai wannan shine ya dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin kauce matsawatar wanda annabi ya yi a cikin hadisai masu yawa wannan magana tana cikin aunul ma'bud inda ake sharhin hadisin abu huraira hadisi na 2040 annabi ke cewa la taj'alu buyutakum kubura kada ku mayar da gidajenku su zama kaburbura ya yi maganganu masu tsawo waɗanda suke nuna cewa babu kyau musulmi ya binne wani dan uwansa a cikin gida abin da ya kamata shine a fitar da gawansa zuwa makabartan musulmai mu koma littafi shekul islam ibn taimiyya ya ce thumma inna hada duk da haka duk da tsawatar wanda annabi muhammad ya yi cikin hadisai masu yawa ibtuliya bihi kathirun min hazihi umma an jarabci mutane da yawa daga cikin al'ummar annabi Muhammad. Ka je ƙasashe da dama, sassan duniya daban-daban za ka taras da cewa ana samun mutane waɗanda suke da aƙida, aƙidar binne, waliyi, wanda suke ganin waliyi ne na Allah, a binne shi a cikin masallaci. ko kuwa idan an binne waliyin ko kuwa wani babban malami to sai a gina masallaci akan wurin ya kamata mu sani cewa waɗanda suke irin wannan suna da nasu hujjoji duk inda ka ga hubbari an yi gini a kan kabari ai wannan kabari ne na wani shehi wani babban malami ana jin waliyi ne na Allah sai a gina wani ɗaki a wurin ko koma masallaci akwai birane da dama na arewa dinnan in ka tafi za ka samu kaburburan malamai a cikin masallatai suna nan da yawa da za ka tambaye su daga cikin hujjojin da suke bayarwa suna cewa ai annabi muhammad kabarinsa yana nan a cikin masallaci a garin madina wanda duk ya tafi saudiya zai gani suna faɗin haka shekul islam ibn taimiyya ya rubuta wannan littafi ne iktida'us siratul mustaqim saboda gargadi ga musulmai kada mu yi koyi da ɗabi'un ahlul kitab ya kawo mana bayani akan cewa ahlul kitab su ne fa aka sani da in an musu mutuwa musamman idan waliyi ne ko ko wani mutumin kwarai ya mutu sai su gina wurin ibada akan kabarinsa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargaɗi akan haka amma duk da haka ana samun mabiyan annabi muhammad waɗanda suke koyi da ahalul kitabi akan wannan tafarki malamai tun zamanin da sun yi ta martani sun yi bayani akan dalilin da ya sa kabarin annabi muhammad ya shiga cikin masallaci daga cikin waɗanda suka yi bayanai akwai al'imamun nawawi a cikin sharhu sahihi muslim mujalla na biyu shafi na sha shida al'imamun nawawi ya ce ƙalal ulama innama nahan nabiyyu an ittikhadi kabrihi wa kabri gairihi masjida abinda ya sa annabi muhammad ya yi gargaɗi kada a riki kabarinsa ko kabarin wani mutum a mai da shi wurin ibada khawfan minal mubalaga fi ta'zimihi annabi yana tsoro ne kada a wuce iyaka wajen girmama shi a koma bautansa wal iftinanu bihi فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية باب mamaki idan aka mayar da kabarin manzon Allah ya zama masallaci to shikenan kuma wasu sun samu hujja na yin sujuda ga annabi Muhammad su rika bautansa kamar yadda ya gabata cikin al'ummomi na baya الإمام النووي يتي ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى na في مسجد رسول الله lokacin da manzon Allah ya bar duniya an binne shi a ɗakin Aisha dakin Aisha baya cikin masallaci a zamanin annabi Muhammad yau da gobe mutane suna ƙara yawa musulmai suna karuwa al'imamun nawawi ya ce to lokacin da sahabbai da tabi'ai suka ga cewa yanzu fa bukata ta taso na a ƙara faɗin masallacin annabi muhammad hina kafuran musulmi na lokacin da adadin musulmai ya ƙaru wamtaddat ziyada ila an dukhilat buyutu ummahatil mu'minina fi aka yi shawara tsakanin sahabban annabi Lallai fa akwai buƙatar a ƙara faɗin masallacin annabi Muhammad sai aka shigar da ɗakunan matan manzon Allah wa ha hujratu Aisha hadda ɗakin Aisha madfanu rasulillah wurin da aka binne manzon Allah wa sahibaihi Abi Bakr wa Umar an binne annabi a ɗakin da sahabbansa guda biyu sayyiduna Abubakar da sayyiduna Umar a lokacin da sahabbai suka ƙara faɗin masallacin annabi Muhammad aka shigar da ɗakunan matan manzon Allah ciki bayan sun yi haka banau alal kabri hitanan murtafi'a sahabbai ba su bar haka ba sai da suka gina wata katanga mai tsawon gaske mustadira haulahu ta kewaye kabarin li Allah ya fil masjidi saboda kada ma ɗakin ya fito cikin masallacin fa yusalli ilaihi al-awam jama'a su kai ga yin sallah suna fuskantar kabarin annabi Muhammad wa yu'addi ila al-mahzur idan aka yi haka to abin nan fa da annabi ya dinga tsawatarwa a kai. zai auku mu banau jidar jidarai ne baina rukunai al-qabri ne. wa harrafuhuma hatta al-taqaya suka gina wasu katanga guda biyu ta arewacin kaburburan nan suka hada waɗannan katanga guda biyu ɗin hatta la ya tamakkana ahadun min istiqbalil qabri tun daga alƙiblan masallacin har zuwa ƙarshe yanda baya taɓa yiwuwa gare ka ka fuskanci kabarin sayiduna abubakar ko umar ko kabarin annabi muhammad a lokacin da za ka yi sallah haka nan sahabbai suka yi don haka sun raba masallacin da makabarta an ƙara faɗin masallaci kuma ba a shigar da kabarin annabi muhammad cikin masallacin ba bin bas a cikin fatawarsa mujallar na biyar shafi na 388 ya ce haza shubha yushabbihu biha ubadul kubur masu bautan kaburbura suna amfani da wannan dama kasancewar kabarin annabi na cikin masallaci a madina suna kafa hujja da wannan cewar daidai ne a gina masallaci akan kabarin wani waliyi wujudu kabrin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fi masjidihi wal jawabu an zalika anna sahabata radiyallahu anhu lam yadfinuhu fi masjidihi sahabbai basu binne annabi a cikin masallacinsa ba wa inna ma dafanuhu fi baiti aisha sun binne annabi ne a ɗakin aisha falamma wasa alwalid ibn abdul malik masjidan nabi zamanin alwalid bin abdul malik lokacin da ya nemi ƙara faɗin masallacin annabi Muhammad fi akhiril karnil awwal a ƙarshen ƙarni na farko adkhala al-hujrata fil masjidi wannan sarki shine wanda ya shigar da ɗakunan matan annabi Muhammad cikin masallaci wa qad asaa fi zalika bin bas yace abinda wannan sarki yayi bai kyauta ba wa ankara alaihi babu ahlil ilmi ko a wancan zamani malamai sun nuna masa ba su ji daɗin abin da ya aikata ba saboda ya saba ma abin da annabi ya dinga tsawatarwa a kai Walakin walakinnahu i'taqada anna zalika la ba'sa min ajili tosi'a shi sarkin yana ganin babu laifi ana iya shigar da kabarin annabi cikin masallaci saboda a ƙara faɗin masallacin Min ba ya ce fala ya juzu li muslimin an yahtajja bi zalika ba daidai ba ne musulmi ya kafa hujja da abin da wancan sarki ya yi. ala bina il masajidi alal qubur cewa daidai ne a gina masallatai akan kaburbura aw dafni fil masajidi li anna dhalika mukhalifun lil ahadith sahiha saboda yin haka ya saba ma hadisan annabi Muhammad ingantattu masu yawa an yi ma Muhammad ibn Salih al-Usaimin tambaya an hukmi salati fi masjidin fihi qabr ina hukuncin sallah a masallacin da a cikinsa akwai kabari ka duba fatawa ibn usaimin mujallar da goma sha biyu na ɗari biyu da tis'in da biyu sai ce to sallah a cikin masallaci wanda kabari ke cikinsa yana kan hukunci kashi biyu na farko an ya kuna alkabru sabikan alal masjidi kabarin ya riga masallacin bi haithu yubnal masjid alal kabr an gina masallacin ne akan kabari don haka kabarin ne farko kafin a ginin masallacin falwajibu hajaru hadal masjidi wa adamu salati fihi to bai kamata a yi sallah a wani masallaci ba ya kamata a kaurace masa wa ala ah, man banahu an yahdimahu